فإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba zo a wannan dare na laraba da 22 ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya dace da daren goma sha daya ga watan march azar miladiyar 2026 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da ninarsa يا أبا مدام حسوى وأن مجد فينا ومن تفسير القرآن مجرمة شكرا وأن وتا رمضان وتا البركة أو من مسلاتي نام ونقرمان يقولي من ربكم الله تبارك وتعالى من الكفى وأغبنفى من ربكم سيتي مكيم ومن جابورة كدم الشيكومي أو أن مجد فينا سيأبين غير ذلك الشيء abinda zai dace da alkur'ani da girma da kuma da saman kawata sallallahu alaihi wa karatunmu na yau zai fara daga aya ta tamanin da biyu kuma ba mu gushe ba muna cikin ƙissar annabi suleiman alaihi salam irin mu'jizozi da Allah madawacin sarki ya matsa kuma wasu su ma ya keɓanta shi ne da su daga ciki akwai kuwace masa iska da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala iska za ta ɗauke su a tafiyansu na safiya da kuma tafiyansu na maraice tafiyansu na safiya zuwa tsakiyar rana tafiya ce irin tafiyar wata guda idan da mutum zai yi ta a kan dabba raƙumi ko doki ko alfadari ko jaki wannan babbar baiwa ce sosai iska ce mai tsananin gudu amma wannan gudu ya cutar da su a gurinsu tafiya ce ake yi tafiya ce ake yi cikin jin daɗi da walwala da nishaɗi shi yasa Allah ya sifanta iskar a wata aya da ya ce raka fasafona da kurwe da tafiye bi amurki rufa an haitu a na'am haka Allah ya ce cikin wannan sura to sai kuma inda karatun mu zai fara yau Allah ya ce wa mina ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين تحرير ذلك mojizozin da an damu ɗaukakin sarki ya ba wa annabi Sulaiman. Wato, ya ce masa aljanun shaidanu, manya-manyan aljanun shaidanu, masu aikin wahala, masu masa abubuwan ban mamaki. Daga cikin shaidanun nan aljanu akwai waɗanda suke nitso cikin teku su zo masa da lu'ulu da murjan da irin waɗannan duwatsu masu tsananin tsada duwatsun da ake ado da su ko a gine-gine ko kuma ado na tufafi Allah ya ce wa na sai muka hore wato lahu shi wato shaidanu mina shayatin koko wa mina shayari daga cikin shaidanu akwai waɗanda man ya husu na lahu waɗanda suke nitso cikin teku su taho masa da su lu'ulu da marjan da sauransu ya kulo na filbahari suna shiga cikin teku farkuriju na minun jawahir da sulaiman su fito da jauharori iri-iri daban-daban yarori daban-daban masu tsadan gaske su kawo su ga annabi Suleiman alaihi salam sannan wa na amalan duna zarika suna ma aiki koma bayan wannan kamar yadda zama madaukakin sarki ah, ya yi bayani أتكين سورة السبع أتكين سورة السبع الله أنا كن سكينة وعد سليمان الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزد منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وجبال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور to kafin wannan a cikin suratul fat Allah madaukakin sarki ya gaya mana wato dalilin da ya sa ya bashi wannan mu'jizar babba ta iska hawan iska التي يتي ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب عرض عليه بالعشي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الديار فقال إني أحببت حب الخير عني ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فغضب من حوله بالسوء والأعناق ولقد فتنا سليمان نعم التي ووهبنا لداوود سليمان التي مني وداوود kyautar Sulaiman mun ba wa Dawudu ko Dawuda kyautar Sulaiman Dawud annabi Dawud annabi David ko Dawud asalin sunansa David ko Dawud haka Isra'ilawa suke kiransu domin su Isra'ilawa suna da harafin biyu shi sa daga cikin sunayen annabi wato yayin annabi ya ko sha biyu akwai levi lezi to amma larabawa ba su da bi a cikin harshen to saboda kai wani abu ya zo bi cikin lafuzan wasu harsuna sai su nemi wani harafi da suke da shi wanda ya kama da wannan shi ne kamar wi kenan wi an fahimci abin? na kamar garin mobi a garin mobi asalin wanda suka kafa garin yadda suka sanya masa sunan da suka sanya masa shi ne mobi mobi amma mutane ba su da zi saboda haka kuma da yake sun yi rinjaye a garin suka koma suna cewa muri a kwana a tashi kuma aka kuwa mutu a iya cewa garin mubi mubi to annabi dawud sunan david asalin sunan kenan da sunan yankansa da aka sanya masa amma tun da laraba ba su da biyu sai suka koma suna ce masa dawud dawud ko da dawud to allah maraikin sarki ya ce muka yi wa annabi dawud kyautar annabi suleiman kenan wato ya'yan da ka haifa allah ya baka kyautan kyauta allah ya baka shi ya sa hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa wani mutum wanda ya kawo kukan mahaifinsa kan cewa mahaifinsa ya ɗauki wani yanki na dukiyarsa wato ya kawo annabi kuka a kan da hankalin mahaifinsa kan abin da ya yi abin da abin da ya ce masa shi ne an tawa maluka ne abin da kai da dukiyarka duka mallakar babanka ne saboda ka ɗa bayi da iko da ce zai yi gunaguni don yana da motoci biyu uban ya ɗauki mota da ya zai ko ya ɗauki mota da yana hawa ko yana da gidaje biyu uban ya ɗauki gida ɗaya zanna a jinsa ba tare da ya nemi izinin ba ko ya je sai da gidan sai dai dogara da Allah ya ce to baba kana bukatan ƙari ko kuma haka ya isa kana neman albarka wurin Allah madaukakin sarki ba magana guda ne za a yi ba a ce gaskiya ne abin da wani ke ba daidai ba ne kai da abin da ka mallaka duka mallakan babanka ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ne neman abdu wato madallan bawa a matsayin annabi Sulaiman ko a matsayin annabi Dawud dukan su wannan madalla ya dace da su innahu awwabun lalle shi annabi Sulaiman awwabun mai yawan komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki duk da irin mulki da Allah madaukakin sarki ya bashi da irin mu'jizozi na ban mamaki wanda ba a taba ganin irinsu ba kuma ma wasu har abada ba za a irin su ba domin wata rana na sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ya tarar da shaidan cikin dare ba don ya tuna da addu'ar annabi Suleiman ba cewa ya Allah ka bani mulki ko ka bani mulkin da babu kuma wani wanda zai samu irin wannan mulki baya nan ya ce da wani haka ma da ya ɗaure shaidan yaran madina da safe kun sun yi ta wasa da shi yana daure. amma tana iya yi haka kamar wata abin zai yi karo da addu'ar da annabi Sulaiman ya yi kuma Allah ya karbi addu'ar saboda haka duk da wannan mulki da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Sulaiman na mulkar aljanu sanya su ayyukan da yake so kamar da za mu je yanzu amma duk da haka kasance awwa wato bai rudu ba bai dauki kansa wani abu ba da yake sama da ikon Allah ko ya nuna wa sauran bayi shi yana sama da su ko shi ya ba wa kansa irin baiwa da mujiza da ake gani tare da shi Allah ce da kuri ma alayhi da ashi ana nan wata rana a lokacin da aka masa fare tin aka masa fare da yamma wato bayan rana ta karkata aka masa fare tin kyawawan dawaki a safinata dawake safina in garmomi waɗanda suke masu iya ado da iya taƙama masu tsayuwa kan ƙafafuwa uku na hudun kuma ɗan tsotsa na shi iya ƙayatarwa kenan da nuna gaye da isa a ce doki ya tafi da irin wannan an tara dawaki a masa fareti domin ajiyar da shi nishadi to amma wannan fareti sun ya ɗauke masa hankali har ya zamanto bai yi sallan ba ko bai yi sallan da asa ba shi ne Allah ya ce a lokacin da aka masa fareti dawaki ingarmomi na yaki na ado kuma suka shagaltar da shi faƙara sai ya ce ya Allah ya ubangiji na na tuba inni abattu rubbal khairi an zikri rabbi hatta wa bi hijab ni na so wani son alheri wanda wannan ya shagaltar da ni da ambaton ubangiji na har ban yi sallar da asar ba har gashi sallah wato har rana gashi ta wa bil hijab kai dawakin nan duk da aka yi fare da su wanda ake gadara da su suke kayatarwa rujjowa alayya ku dawo mini da su zan ɗauki wani mataki na yadda in ci gaba da zama a matsayin bawa ko ba doki saboda da Allah sai bada sai da fi bisuqi wal ya yasa duk aka sussoke su aka yayyanke su a yanke wani a wuya domin a ci nama ko a yanke wani a ƙafafu a duka to in dai wannan shi zai wato ɗauke mini hankali ya to na rasa sallar la'asar to bari ma kar da su gaba ɗaya in zamanto cikakken bawa a gaban ubangiji wannan mataki da annabi suleiman ya yi saboda ubangijinsa saboda kaskantar da kai da yi gaban allah Allah ya ce to annabi Sulaiman mu muka ga dama muka baka mulki da yake wani abu ya faru kuma ka ƙara nuna rashin girgizar girgizarka na kasancewanka bawan mai mana da'a mai girmama mu bari mu ƙara maka wani mulki kuma da ya wuce maganan dawaki yanzu ba maganan dawaki ake ba iska za ta karka ɗaukanka jirgin sama saboda haka kai abin da za ka yi da zaman to kun yi bukka kun kera wasu abubuwa kamar tarago wani abu kamar mota illa iyaka a zanna da kujeru da komai iska ta ɗauke ku ta yi tafiyar sauri da ku wannan shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya masa kyautar iska to sai mu dawo ayoyin surata saba Allah ya ce wa Sulaiman riha ma'ana mun huwace iska mun mai da iska din nan wato sai yadda suleiman ya zaga ma zai yi da ita ta ɗauke shi daga nan ta kai shi daga nan Allah ya ce iskar nan wujuha shaharin tafiyar ta na safe tafiyar asalin wata guda ne idan ba ga masu tafiya a sama ba tsuntsaye ko shi da muka bashi wannan al'amari wato da iska ke ɗaukar warawahu wa sharon haka nan tafiyar da na yamma shi ma tafiyar wata guda ne sannan ga wata baiwa da muka bashi ko dai a yaman ko kuma inda yake iliya a birnin kudus ko ma a duk inda yake mun ba shi baiwa ko ta kwana uku ko kuma lokaci mai tsawo me muka ba shi wa asarna lahu ainul qitr ainul qitr tagulla kenan tagullan nan da kuka sani Allah madaukakin sarki ya bugar da ita ya mai da ita wajen kamar ƙwarya ƙwaryan kori da take gudana tana gudana sai yadda annabi Suleiman yake so ya ita a ɗauka a yi kaza a yi kaza a yi kaza ta gullare da aka sani bayan wannan wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi rabbi daga cikin aljanu akwai waɗanda suke hidima suke aiki a gabansa amma da izinin ubangijinsa suna masa duk aikin da yake bukata kuma duk aikin da ya sa su babu wani daga cikinsu da ya isa ya bauke ko ya ce ba zai yi ba ko ya nuke kwanan shi Allah ya ce wa man yazid minhum an amrina duk wani wanda ya nemi karkata ko ya karkace daga al'amarin mu ko umarnin mu ko min azabis za mu ɗanɗana masa azabar ƙona za mu ƙone shi mu narkar da shi da wuta ga abin da aljannun nan suke masa ya amalu na lagu ma ya sha suna masa abin da yake so shi annabi Suleiman. min mahariba na manya-manyan zina na manya-manyan fadoji gine-gine na ƙasaita irin yadda yake so banda wannan wata masila suna gina masa mutum mutumi su gina masa mutum mutumi irin na annabawa babansa da sauran kakaninsa ko a gina mutum mutumi na wasu dabbobi su zakuna su kiwaye a adan ta gari garuruwa cikin daular annabi Suleiman ko a adan ta manya-manyan fadoji da abin da suke kira gumaka ko mutum mutumi amma ba don abauta musu ba tawa wannan halin ne a zamanin annabi Sulaiman da wasu annabawa amma a zamanin annabi Muhammad duk wani wanda ya kuskura da nassin hadisi ya sassaka wani abu mai rai a matsayin ado ko ajan tauri ba wai zai bauta masa ba sai inda ya bauta masa ne wannan kafuri ne dama ba jayin ja wani abu mai rai mutum ko mala'ika ko wata dabba haka ko ya zana to babu shakka wannan in bai tuwo ba a ranar kiyama za a ce sai ya masa rai kuma za a yi ta'azartar da shi a ce sai ya masa rai shi kuma zai yi musa masa rai saboda haka zai yi wahala har sai abin da Allah maɗaukin sarki ya ga dama amma kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan halal ne shi yasa dole mutane shi ta zan su fahimci karatu da ya kamata shi harkar shari'a ta kan bambanta daga wani annabi zuwa wani annabi akwai wasu abubuwa waɗanda hukunci hukunce hukuncensu ke sai bambanta kamar da muka ce lamarin giya kafin zuwa annabi muhammad ana shan giya ko shi ma lokacin da ya zo zan maka da aka yi ana shan giya an zo madina a wajen shekara biyu duk ana shan giya daga baya allah ya haramta giya kuma ta haramta har abada har kiyama ta tashi duk wani wanda ya kuskura ya sha giya to ya saba wa allah madaukakin sarki kuma idan hukuma ta samu iko a kansa za ta tsayar masa da haddi na bulala tamanin ko wani abu mai kama da haka kamar sujuda an samu lokutan dama cikin al'ummai da annabawa kanana sukan girmama manya ta hanyar durƙusawa ta hanyar faduwa har ƙafa ta hanyar sanya goshi har ƙafa ta hanyar sun koyar da kai ta hanyar tsugunawa mu ma abin da muka tarar da yawanci ana yi a al'adun ƙabilunmu daban-daban amma musulunci ya haramta wannan kuma duk wani wanda bai ji abin da musulunci ya faɗa ba ya ce shi al'adarsa kaza ko ya karanta kistar annabi wani annabi kaza a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi an masa kaza kaza saboda ka yace halin ne ya kasa fahimtar da kullum Allah min hadan wa shir'atan wa min hada hmm. ya kasa fahimtar wannan ya yi ado da jahilci to shi kenan kuma zai gamu da zamansa gobe kiyama iya zangilla to Allah ya ce daga cikin abin da aljanu suke wa annabi Suleiman akwai ta tamarasi yin masa ko kera masa ko sassaka masa mutum mutumi domin ado wajen da kuma akusa na abinci manya-manya kaljawa kace wasu ƙananan takkuna ne wanda za a sanya abinci saboda rundunar da sauran al'umma kowa ya ci sai ya bari wa da zafiya kuma suna masa tukwane tukwanen da a kafe suke saboda yawan girman su ba a iya ɗaukansu su a iya ƙaurar da su saboda girman su to duka waɗannan da wasu abubuwan ma dan da waɗanda aka ji yanzu duka aljanu su suke wa annabi Sulaiman alaihi salam wanda aka masa wannan an masa baiwa tabbas an masa baiwa wanda aka masa wannan tabbas an ba shi mulki iya mulki kenan wanda kuma kamar yadda muka ce babu wani mai mulki kuma da Allah zai ba shi wannan dama har kiyama ta tashi Allah ya ce to imalu ala dawud shukran ay imalu shukran ala dawud ko aikin nuna gode wa Allah ala dawud iyalan dawud ana nufin annabi Sulaiman da kuma wanda suke tare da shi ku gode wa Allah da Allah ya sa ya ba ku kuna jin kuna jin harsunan tsuntsaye da ƙwari da sauran annabi suleiman na magana da tsuntsaye in sun yi magana yana jin su haka ƙwari haka sauran abubuwa dabbobi amma Allah ta wakalilin da ibadiyar shakur cikin bayi na jan kaɗan ne masu gode ba to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin jan kaɗan ɗin mu dawo kan ayar mu ko mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya na amalan dona zalik banda nitso da aljanun nan ko shaidanun aljanun nan za su yi cikin tekuna masu zurfi zai su samo lu'ulu da sauran kayayyakin ado na adar masu tsananin tsada da gine-gine a wasu ayyuka kuma da suke wa annabi Suleiman da ma wa'annan da aka ambata yanzu a cikin suratul anbiya Allah ya ce wa kunna lahu hafizin kuma mu mun zamanto mun kasance masu kyaye aljanun masu lura da su domin kada su saba wa annabi Suleiman domin kada su barnata abubuwan da suka yi wato malam ya ce ma'anar faɗar Allah maɗaukin sarki mun kasance hafizina masu tsaro ga gare su min an yusidu ma amil domin mu hana su ɓata abin da suka aikata shehin mu shek abubakar mamur gume ce li'annahu domin su waɗannan shaidanu kanu sun kasance idza farahu min amalin qabla al idan aka sanya idan suka yi wani aiki suka gama aikin kafin dare ya shigo asadun illa mu ya shiga da ne, sai su bata aikin da suka yi matukar dai ba a wani sabon aiki ba <laughs> ba su da ba cikakken hankali irin na masu hankali sosai wannan shi ne halin waɗannan aljanu masu yawa wata annabi Suleiman aikace aikace malam ya ce faljinnin ladina sakkarahum Allah min nabi sallallahu alaihi wa sallam aljanun da da kuma Allah madaukakin sarki ya horewa annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su waɗannan aljanu mu'minu da su mu'minai ne aljanu ne mu'minai masu karatun alkur'ani da hadisi masu da'awa masu yada alkur'ani da hadisi in suka koya daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗannan aljanu da aka hore wa annabi suleiman shaidanu ne wallazina sukhiru li suleiman kuffar shayatin amma su waɗannan da aka wato horarwa annabi Suleiman su su kafurai ne shaidanu wal mu'minun su mu'minai duk inda suke sawa'un aljanu suke ko mu'minai mutane munziru masu gargaɗi ne masu wa'azi ne masu neman jawo sauran jama'arsu zuwa ga addinin musulunci kamar da kissar aljanun da Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi sallallahu alaihi ya zo cikin suratul aqaf da kuma suratul suratul jin cewa wato da suka ji abin da suka إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ينزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب أليم to kun ga wayannan su ne aljanun da Allah maɗaukin sarki ya horewa annabi sallallahu alaihi sallam su ya zamanto yana ganin su yana magana da su yana jin suna jinsa suna ɗaukar karatu a wurinsa Allah ce wa na ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an mm. ka tuna lokacin da muka karkaro da hankulan wasu jama'a zuwa gare ka wasu jama'an aljanu zuwa gare ka an ce aljanun da garin nasibin ne nasibin wani gari ne a kudancin Turkiya ta yanzu dab da wata kudancin turkiya wajen kusa da iyakansa da suriya na sibir صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا lokacin da suka halarci karatun alkur'anin nan suka ce wa ɗan uwansu ku saurara falan ma qudiya wallau ila qaumihim mundirin lokacin da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama karatun sai suka gawa jama'arsu a sai suka juya wurin jama'arsu sauran zuwa ga sauran aljanu munziri suna musu gargaɗe suna musu wa'azi qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ila zaki har zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ran mai karanta mana shi yasa anan malam yace sai mu yace Wace ya ni ko mun dawo mu. ya ce wace ya dinu su shaidanu na bi amalin suna shagaltuwa ne da ayyuka masu tsananin wahala walai salahun ukulun ba su da hankula irin na masu cikar hankali wala budda lahum min hizbin da'in zauna da dole sai ana kiyaye su in ba ana sanya musu ido ba sai su bata ayyukan da suka yi kuma malam ya ce wa ta haɗa tsiruhun bi suleiman horar da su da aka yi wato horar da su da aka yi ga wani mutum ya kawo ƙarshe da mutuwar annabi suleiman alaihi da khilafin mu'minin saɓanin aljanu mu'minai fala ya ta dona ila hibbi amalin ba sa bukatar sai an sanya ido ga ayyukansu wa amma taskiru rih mala yace amma kuma horar da iska da aka yi wa annabi Sulaiman alaihi salam faqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahihi cikin sahih bukhari yace dama aini nusirtu bis sab ni Allah ya taimake ni akan makiyana da saba, da iskar nan wacce asalinta ba iska ba ce ta halakarwa amma kuma ni wannan iska mai tahowa daga gabas ta yamma da take zuwa da sanyi a ji daɗinta da wannan iska Allah maɗaukakin sarki ya hore min wato ya tarwatsa ƙungiyoyin ƙawance kamar da kuka sani a shekara ta biyar daga hijira an yi wani abu da ake kira razwatul aza kungiyoyin kawance wato a ƙarƙashin zugi na yahudawa yahudawa ban na da sauransu suka yi ƙoƙari suka zuga wato ƙabilun larabawa daban-daban suka kafa ƙungiyar ƙawance shawa na ciki mutanen Rafan wane ne wane ne duk suna ciki a gado aka yi wa Madina kofar rago domin a gama da Annabi sallallahu alaihi wa sun yi wajen mako uku Madina tana karkashin kofar rago a lokacin lokacin sanyi ne lokacin hunturu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin Allah da bada shawarar su ba sai kamar Salman Faris sun yi ganuwa ba su iya suka auka musu ba amma dai mutanen Madina sun shiga wahala shi yasa Allah madaukakin sarki yake da halin mutanen Madina sun azab yace wa barakatil qulubul hanajira

sun zo sun musu kofar rago ba ta inda za su fita ba fita ba shiga na wajen kusan mako uku abinci yanzu ba a shigo musu an shiga wahala sosai shi yasa Allah ya ce wa balagatul qulubul hanajir zukatan suka yi suna dab da su su fita har sun kai makoshin wa zulzilu zilzalan shadida hunalika tuliyal mu'minun Allah ya ce a wannan lokacin ne aka jarrabi mu'minai aka nuna musu ba mai yi sai Allah maɗaukakin sarki kuma wasu da dama suka yi tsammanin da yanzu ba za su kuta ba kawai yanzu an gama da su an halakar da su domin waɗannan sun fi su yawa sojoji da suka zo sun zuta da tare makamai sannan su suna da dama su koma garuruwan su ɗauko abinci da sauransu su kuma nan iyakacin su kenan musulmin duk duniyar nan su madina yanzu an musu kofar su ba shi da ba fita na mako fiye da shi sai yasa Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsananin gaske to ana cikin haka Allah mara ke sarki sai ya turo wannan iska ne a saba rihu saba ba zai hujja ba wannan iska ne take kaɗawa da gabas ta yamma take zuwa da sauƙi-sauƙi da sanyi-sanyi ita ce ta zo da wani irin tsananin sanyi saboda haka da kuma wani ƙarfi na musamman ta tuttuge tantan mai ake kira يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا شديدا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا to warihan din nan ita tsere hustaba saba wannan iska wadda asalinta iska ce mai ni'ima haka ita ta zo da kuma mala'iku har yanzu hmm. iskar ta tuttu ta zo musu da tsananin sanyi suka rasa ta inda za su saka su kana cikin tanti ba daɗi ba ka ruhu da burgu ba zai yi magani ba Allah ba ai Allah ya ga dama kowa kaga yana iskancin sa Allah ne kawai mashi wallahi yanzu donald trump da ya zama ke kokari ya zama tuwa duniya kabar ba an da nemi shi Allah ga dama da kankari kawai sai kama shi ta ihu tare da zai yi duk ya nemi duk duniyar nan a cece shi ba wanda zai iya samun sauki ba saboda haka kafirai wannan iska sanyi ya rikitar da su sa'an nan kuma iska har yanzu ta tuttuje tanko tantunan su dabbobin da suka warwatse kawai suka ce kai ba za mu iya ba saboda kowa ya kama gaban mu saboda haka Allah ya watsa wannan kungiyoyin kawance Allah ya akbar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu saba. Mm. an taimake ni akan makiyana da iskar saba duk da annabi Suleiman alaihi salam an taimake shi da iska Atifa mai tsananin karfi amma wata take ni'ima ba ta cutar da su ba suna cikin nishaɗi lokacin da suke cikin rumbuna ko kuma waɗannan tarago da suka yi wanda iska take ɗauke da su sannan wa urikar adu diddabo su ko adawa <coughs> an halakar da su da iskar dabo wannan iska mai tsanani wata ke tasowa daga yamma ta yau gabas mala ya ce fataskiru lil أعجب منه ilhamdi wato a sauƙaƙe maka abu a lokacin yaƙi domin kai nasara ya fi zama mu'jiza da a sauƙaƙe maka abu domin ya ɗauke ka wato mana yana ishara ne akan cewa mu'jizar annabi ta abin na riho saba ya zarce mu'jizar annabi suleiman ta wannan rihu da hudu wa sha'arun warawa ma shaharu na'am to wannan da ijtihadin malam ne babu laifi sai kuma jama'a sai nazarin su gani da su da abin من الحمد كو فهذه اليوم مسخرة Allah madaukakin mala ya aga ma iskar a yanzu a yau ma a wannan zamani ma mu ce mana ita li hamli tsairat ita iskar Allah ya sauke mana ita tana ɗaukan man wato jiragen sama aljawiya jiragen sama asaqila masu nauyi wanda za su ɗauki ton ton ton da yawa hmm? ma iskar za ta ɗauke su ta wanda ita ce ƙarshen kissa ta biyar in ji mana ma da yake wal kissa ta sadisa ta'ala ko na'am والمتكبرون قال تعالى الله هو في سيتي قصة شدة يتيم وأيوب إذ نادى ربه مني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سيكون قصة النبي أيوب عليه السلام الله يتوكل وفتنا أنبتي أنبتي أيوب mala wa wa rajulun min ar-rum shi wani mutum ne daga rumawa wannan kure ne annabi ayyub ba baro ne bane shi a'a rumawa ko kuma shi annabi ayyub jika ne na isu isu wanda yake dan tagwai ne ga annabi yaqub annabi yaqub ya ga biyu tagwaye ya ruwan sa yaqub ɗaya kuma sunansa Isu to saboda da shi annabi Yaqub annabi annabi Ayyub jika ne na jika ne na Isu an fahimta ba wai abin nan ba ba ba wai ba ne ban da shi rumawa su turawa ne sawa'un waɗanda laraba suke kiran su rome wato turawan greek ko turawan gabas ko waɗanda laraba suke kiran su roman turawan yamma mutanen italiya da wanda suke kusa da italiyawa su waɗannan daga zuriyar yaƙi amma su mutanen gabas ta tsakiya isra'ilawa da laraba da sauransu su da kabilar sami dan annabi abin nan dan annabi nuhu alaihi salam su ko turawa da wasu bangarorin mutanen asiya da kabilar yafis ne akwai kuma mutanen afirka da wasu wanda su kuma da kabilar ham ne wato shi ayyub a tarihinsa ana ce masa ayyub dan amos amos ɗan raza raza ɗan rum wata cikin kakaninsa ne cikin kakaninsa akwai mai suna rum ina ga wannan shi ya ɗauki taban ba malam ne ya fara cewa minan rum ba akwai wasu malaman tafsiri kaɗan da suka faɗi haka amma dai wannan kure ne ba ba daidai ba ne kamar yadda muka ce ah, yanta tubulil is na'am wannan gaskiya ne shi annabi ayyub nasabarsa daga isu ne daga isu wato dan annabi ishaq wa kanat ummu min waladi lut wato jatumarsa daga wato zuriyar ko wato dan annabi lut ne ibnu haran wanda yake akhi ibrahim dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam wa huwa abu zulkifli kuma shi shine baban zulkifli da muke ji zulkifli zulkifli din to ambaci annabi ayyo ina kamar lokaci bai ba kuna cewa lokaci yi. to muna iya ƙara sarar kissa to ai is wata is din nan is na da rafa wajen nan badan ne na ayyo ai waskur ayyuba waskur is na da rafa ka ambata ko ka tuna a lokacin da kuma ya kira ubangijin sai ubangijinsa wakar kad asabahu ya roƙi ubangijinsa alhalin yana nan da lafiyansa da dukiyarsa da yayansa Allah sai ya zarbe da cuta mai tsanani ba shi kaɗai ba hadda ma wato zuriyarsa yayansa su ma suka kamo da cuta mai tsananin gaske dukiyarsa ta kare amma da haka bai fanɗare ba bai shiga bokaye ba ya ci gaba da dogara da ubangijinsa saboda haka ya kira ubangijin sai roƙi ubangijinsa ko bakara za da bugun faka ba da diniyar bayi amma sai ji tsoron kyau ta ayu ga magoya ba sa su ma sun cutu suna fama da wannan cuta kuma suna tare da shi da sai ya ce anni bi fatin hamza ta ba idan ka karanta shi da ne din nan za a kaddara akwai ai izna da rabbahu bi anni Ba ɗin ne kawai ba ambata ba saboda haka shi ya sa aka bar hamza ɗin nan ta zo a wasali sama ba don haka ba za ta zo ne a wasali ƙasa inni ya ce mastan ya zuma ya ce ya ubangiji na lalle ya ubangiji na lalle ni na fama da cuta cuta ta same na ya shidda tsanani da wahalhalu sun same ni wa an arhamur rahimin kuma kai kai ne kai masu tausayi tausayi malam ya ce shehin sai abubakar mamu gumi ya ce Kuwa du'awun wannan kira din nan addu'a ce annabi annabi ayyub yayi da anna shikayata lillahi du'awun domin nuna wa Allah kuka ko yin kuka gaban Allah ana kiransa addu'a du'awu wa shakwa almaniyu anna wato shakwan da aka hana shi ne shakwa da za a yi ta gaban wani Allah ba wani Allah da ya zance masa shakawa sai Allah maɗaukakin sarki la ta kuno illa lil abin nan la ta kuno menene wa shakwa al-mamnun anha la ta kuno ko illa lil khaliq la lil khal la la ta kuno ko la ta kuna illa lil ya gamata la lil khaliq sai a wani na rubuta la ta kuna illa lil khaliq la lil khaliq haka asalin larabcin yake to ni dai yanzu ta ba dauki abin ba ba da sai mu kwana ina bayan almuhim dai ita takwa da aka hana ita ce wanda ba a yi wa halitta sai mahalicci kawai to bismillah tambayoyi Madam Baya na cewa su su ce dawa dole a fuskanci gabas eh ya kamata a fuskanci gabas ya kamata a fuskanci gabas dole ne da dawa yana da kyau wannan ya yi to mai tambaya yana cewa shi musulmi ne a wannan yaƙi da ake yi tsakanin iran da amerika da isra'ila wanne ne ya kamata ya goyi baya to farko dai su amerika suna ikirarin cewa su kiristoci ne fara. sannan su isra'ila da tanyahu da tanyahu ke jagoranta su kuma suna ikirari su yahudawa ne suna cewa su yahudawa ne su kuma iraniya suna ikirari su musulmi ne amma kuma shi a rafida shi a rafida a kidansu bayi da kyau ana daga cikin gishikin a kidansu wato kafin kasa bai kuma yana daga cikin ginshiƙi ake da su imani da imama wilaya imama da wasu wanda suka naɗa wa kansu mutum goma sha biyu suka ce waliyai ne su bi annabawa daraja da sauransu alhali wannan imaman nan babu ita babu labarin wannan da cikin alkurani daga bakara hannun babu yadda za a ce usulul iman babu shi babu labarin a cikin wayin alkurani ba zai taɓa yiwuwa saboda haka manyan jan ne kamar da haka dai su musulmi ne yan bidiya suna cikin da'irar musulunci kuma wajibi ne musulmi ya yi kokarin bayyanar da mummunar aƙidar su ga al'umma da su guje mata amma dai su musulmi ne wannan farkon fari ke musulmi yan bidiya nasara yahudu abu na biyu kuma ai su yahuda da nasara su suka kokane su duk dai mai hankali ya san cewa su ne suka yi tsokana su Trump, Donald Trump da Netanyahu su suka yi tsokana ne. To kuma ai ba yadda za a yi ka ji kana goyon bayan wanda ya yi tsokana. Wannan ai ba daidai ba ne. Eh, sannan kuma su Iraniyawa ko ba komai ai musu duk ya haɗa mu da su ko da ɗan biliya ne. Wannan ya ce aƙidar azin sunna. kamar yadda da za a ce wani rikici ya haɗa tsakanin Yahudawa ko nasara da masu addinin buda ko masu addinin hindu dole ne mu ji mu a matsayin mu na musulmi zuciyar mu ta fi son samun nasarar yahudawa ko samun nasarar nasara domin haka yi haka muka gada daga sahabbai haka muka gada daga wurin annabi haka alkur'ani ya nuna Allah ya ce a cikin surar Romawa يأتي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في الرجع

yana makka shi da musulmi ɗan kaɗan da ke tare da shi an yaƙi tsakanin manya-manyan daurorin duniya da suka a wannan lokaci wato daular rum rum ta Gaba, daular da ake kira daular bizantawa da kuma daular farisawa ko daular iraniyawa a wancan zamani lokacin da annabi ke makka dauloli biyu da kan karbi a duk duniya daular iraniyawa na wancan lokaci daular farisawa amma su farisawa masu majusawa ne masu bauta nisa sai kuma daular romawa su romawa na tsara ne su kiristoci ne su saboda haka sun yaƙi fi aznar ardi sun yaƙi a nan urdu garin ko ƙoƙarin yada arin gizo da sauransu yaƙi ya haɗa su a nan kusa da inda ake kira mataccen teku ko a kudancin urdun jordan a wannan rana a wannan yaƙi da suka yi karin batta a nan jordan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana maka da hijira daga zuwa madina ba sai daular farisawa ko iraniyawa suka ci nasara akan romawa bizanta wato turawan greek a wannan rana mushrikai mushrikan makka saboda su masu bautan gumaka ne sun ci kusa da majusawa saboda haka suka yi ta murna suka ce don su sun fi ta'atufi suna ga sun fi son iraniyawa don suna da wutan wuta su kuma wannan suna da wutan gumaka amma mummunai kuma sun yi bakin ciki domin su kuma sun fi kusa da kiristoci ko ba komai sun haɗu akan ne da annabawa da sauransu da abubuwa da dama dai sun haɗa su. da yadda da ɗagira da wane ne da sauransu to amma sai Allah ya ce wa min ba da walamin sai rubu amma bayan da su rumawa farisawa suka yi nasara ko iraniyawa suka yi nasara a kansu a wannan yaƙi da aka yi a jordan fi bayan wasu shekaru ƙasa da shekaru goma za a sake dawowa a kara kuma a wannan lokaci rumawa ne su wa'annan kiristoci sun zuwa su yi nasara akan farisawa majusawa masu bautan wuta kuma a wannan lokaci muminai su kuma za su yi farin ciki domin yan uwansu da suka kusa da su addini sun ci nasara akan wanda suke nesa da su addini haka kuma abin ya faru bayan yan shekaru kaɗan romawa sun yi nasara a kan farisawa ko mummune sun ji daɗi to haka ƙa'idar take ai babu yadda za a yi a ce wanda ya fi kusa da ku ko da ma kunnen doki aka yi ba wanda ya wanda ya tsokani wani wanda za a ce ga wanda ya tsokana sa'an nan kuma ka ji cewa kai ba ruwanka ba haka ake ba mu dai muna Allah wanda da Trump Donald Trump mai halin mahaukata wanda zalimi mai nasa ta zalunci muna roƙon Allah ya kaskantar da shi da duk wanda suke tare da shi ba abin dokar duniya ba abin ma dokar Amerika ko a can Amerika ba wai farin jini ne da shi kowa la'antar sai yake saboda irin yanayin na gawa da sau da karya dokoki Allah ya sauƙaƙe وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته